Assalamu alaikum bar kanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro. Kuma idan masu saro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji ya salisu yana gaya wa kanwarsa fa'iza cewa bari ki ji ba fa za ki auri kabiru ba. Sai ta dafa kirji tare da ja da baya ya ce eh aure ne dai ba zan bari a ɗaura muku ba zan samu abba an jima idan ya dawo. sai ta fara kuka ya ce ashe zaki na jini munafuka ba ku fara soyayya da shi ba sai da na bar ƙasar zai lallabo saboda yana son yin cuta to ƙarya yake zan gani ni wuce ba ni wuri banza ba ki san taimakon ki nake son yi ba wuya za ki sha a banza idan kin shiga gidansa sai ku ta ce yaya shi fa ba irin sai ta yi shiru ya ce ni kike gawa haka zai kai mata mari ta kwasa a guji sai ɗakin ta rufe jikinta na bari na shiga uku na yi masa rashin kunya wallahi su da baka ne ya ya kai haƙuri shi kuma a riƙe baki yana mamaki wai ƙanwarsa ce ke cewa kabiru ba irinsa ba ne wato gashi mugu ko lalle za ki gane kuranki idan kika shiga hannunsa ya ka ta biyo su don ganin shi kadai sai surutu yake yi yasa ta ce kai malam lafiya kake magana kai kadai ina fa izzat take um, um, tana daki na ce ta bar abincin ne kawai hmm. salisu ina son ganin ka a daki na yanzu nan ta wuce sai gabansa ya faɗi don tunda suke koya ce tun yake da ita ko da wasa bata taɓa kiran sunan shi ba sai yau lalle akwai matsala yau idan ta tsare shi mai zai ce da ita idan har ta gano abin da yake boyewa ba shakka a kunnan abba to shi ya zai da ransa ne to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba kada ya same ta a ɗaki ya durkusa ya gaishe ta sosai ta amsa ta ce ina so in ji me ya ramar da kai haka farar ɗaya mama kawai gajiya ce yanzu ma daga bankin mu ne na kai takardu shine na biyo ta nan domin na sanar da ku cewa mun dawo lafiya ba na so na gaya muku ta waya to ban samu karyawa ba tun safe shi yasa na biyo ta nan kallonsa kawai take yi can ta nisa ta ce shi kenan kun dawo lafiya ya ita salsabila lafiya lau take tana ma gaishe ku sosai kafin ta zo muna amsawa ya zaman naku yake babu komai mama ba komai to shi kenan abbanka ya yi tafiya shekaran jiya yana ta neman layin ka ya ki shiga sati ɗaya zai yi to allah ya dawo da shi lafiya allah ya ba da sa'a ta ce amin sai kuma kanwarka za a haɗa su aure da wan matarka sati uku ma ya rage ba sanar da kai bane daman sai in ka dawo sai gyara zama ya ce cikin ragin murya mama saboda menene za ku haɗa wannan auren da kuke cewa na zumunci ni fa ban ga amfaninsa ba shi ya ce yana son ta ko ita ma kamar kanwarsa ta yi ta ce ita ma a ɗaura mata aure da shi kabiru haram ko kaɗan shi da kansa ya zo hannan gidan inda ma ka zauna ɗazon a falo nan ya zauna ya ce don allah a bashi fa'iza ya daɗe yana son ta amma ya kasa faɗi har zancen aurenka da ita kanwarsa ya tasu to ganin rigimar da ake yi ya sa shi ya tsorata to kar ya bari ya huce ya kawo rabon wani shi yasa ya zo da kansa yana fargabar kan mahaifinsa ya ƙi yadda shi yasa ya zo da kansa abbanka ya kira nasa fafan ya ce shi da kansa yake son ba shi fa'iza ya yi salisu ya jinjina kai ya ce oho ta nan ya biyo to ba za a ba shi ita ba magana zuci ta fito fili mama ta ce kamar ya ta nan ya biyo ai gara shi da kansa ya ce yana so ba matar cushe ba ce ita sai gyara zancen da cewa a ni wai da an batta ta fito da wani gaskiya amma ba shi ba san bai kwanta mun ba kuma ba na so ya zalunce ta zalunci wani iri kuma ta kabiru ne yaro na tsatse ga hankali da komai mama ba za ki gane ba amma idan allah ya dawo da abu lafiya zan masa magana ya fasa akwai wani abokina da ya daɗe da ce min yana son ta shi ma tsatse ne har ya fi kabirin komai mama shi kawai ya dace da aurenta yana da nagarta sosai kallonsa kawai take yi har ya gama ta ceto mokan ba mu isa ba kenan ko kar ka manta yadda aka yi naka raina wani irin ɓaci ne bai yi ba to ka rufa min asiri a yi komai lafiya don allah mama ke fahimta kabiru ba don allah zai auri yarinyar nan ba da daka masa tsawa ta ce ba zan taba fahimtar ka ba tun da baka kawo kwakwarar hujja ba akan wannan auren to dole kuwa a yi tashi ba ni waje kada raina ya ɓaci a kullum kana girma baka hankali sani ya fi ka kai dai yi a hankali idan ka ce za ka matsa ko ka tunkari mahaifinka da wannan zance kai ka san sauran ƙarya kake ka kashe min aure a naka na fuskanci ɓacin rai da na nuna ba na so to yanzu ina son wannan baka kuma isa ba ba ni wuri na ce ko ya miƙi yana ta bata haƙuri sai sababi take yi har ya bar gidan ya ciro waya sai kira fa'iza ta daga cikin fargaba ta yi sallama bai amsa ba ya ce ki same ni a waje ina jiran ki yanzu nan ta ce don allah ka yi haƙuri yaya ya daka mata tsawa ki fito na ce ko ina wasa da ke ne to gani nan ta fito ta samu mama kaltume a falo tana nazarin maganar salisu za ta zo wucewa ta ce ke ina za ki ya ke kira na a waje to maza dai ki je ya hure miki kunne ina nan saboda na lura shi baya so ya ga ana zaman lafiya nema yake ya tada zaune tsaye Allah ya soke kabirun ne ya zo da kansa ba ke kika ce kina son sa ba. haka ne mama bari in ji fa'iza ta karasa wajensa yana ta kaiwa yana komowa ganin ta tsaya daga nesa kaɗan ya ce yau wa ƙara nan don allah ka yi haƙuri wallahi ba ni na ce yana son sa ba ka tambaye mama ka ji ke ban nemi dogon zance ba ta durƙusa ƙasa ya ce da kin ɗago ma zai fi miki sauƙi tashi ki ji abin da nake son ga miki a nan shawara ce gare ki idan kin ɗauka ruwanki idan kuma kin bijire ke za ki cutu ina gefe kina ji na ko e ina ji yawa da nake so da ke idan abu ya dawo ki je ki same shi ki ce ya yi haƙuri ya fasa haɗa auren nan saboda ba don allah zai aure ki ba sai don ramako ya gaskiya ba zan iya bude baki na fadawa abba haka ba tsine mun zai ya ce me yasa tun wuri ban fito na fada ba sai da lokaci ya gabato kai ma fa ka san abba sarai yaya ya ce ina gudan miki wulakanci ne ke baki gani ba yaya to me kake tsoro ya kalle ta ta ci gaba kana tsoron kar a yi min abin da kake wa kanwa ko shi yasa na ce ka daina saboda ni mace ce yaya kaga irin ta nan ni ma kaina tsoron auren nake ji ina tausayin kaina kar ya rama wa ‘yan uwarsa a kaina gashi dai ko a fuska bai taba nuna mun ba sai tattali da gudun bacin raina yana nuna mun soyayya ko a gaban waye tun ina tsoro da ɗarɗar da shi har na saki kuma alhamdulillahi irin mijin da nake so kenan yaya da zai san daraja ta ya so ni ba ni na so shi ba ya dinga wulakanta ni ya maida ke yaya daka mata tsawa sai da ta firgita har ma mata ji ta fito ba su sani ba ya nuna ta da ɗan yatsa ya ce na lura rashin kunya ki ya girmama fa'iza ki kalli kwayar ido na ki ce irin mijin da kike so kenan mama ta katse shi da cewa kai menene wai kake neman takura mata no mama rashin kunya ta yi min wallahi ba tun yau ba yarinyar nan ta rena ni za ta gaya min magana ga tsau haka ko don ta ga ina son ta ne ina kuma kyale ta shi yasa ta maida ni sa'anta kina yi wa sani haka mama ta hau fa'iza da faɗa kamar za ta cinye ta sai shi kuma ya koma ban haƙuri ta ce da shi ai irin ta." shi yasa ta sami wannan damar renin da ta yi maka hmm. ta juya ciki shi kuma ya ce je ki ɗauko gelanki mu je can gidan ki gyara to ta ce ta miƙe da sauri mama na tambayar ta ce wai in je in taya salsabila gyaran gida ne ta ce to ba na son kuma tashin hankali ta ce to suka isa gidan kaca-kaca ta hau aiki shi kuma jiri ya fara ɗiba shi ya ce zo su min wani abu a waje yunwa nake ji sosai ta karɓa ta fita wani shago ta haɗo masa kayan shayi bayan ya sha ya ce duba jakarta ko akwai paracetamol ke bani ta duba ta miko masa tare da ruwa ya sha ya ce ki nemi kabiru da allah ki je yaya yarinyar nan take sannan a wace ƙasa suke yanzu kar ki nuna muna tare please to yaya bari in gama aiki tukun no no kira yanzu in ji bai gama rufe baki ba aka kira ta ta kalle shi ya ce waye ni ma ban sani ba ba lambar ƙasar nan ba ce ok ok ɗauka ki ji ko kabirun ne yanzu ai duk inda suke sun isa tunda magariba ce yanzu ya tashi ya gyara zama daga miƙewar da ya yi a kan kujera salamu alaikum aka amsa daga ɗaya ɓangaren ya ce za kabiru ne ta sake kallon yayi salisu ta mai alamun shi ne ya fito ta da hannu akan ta zo ta zauna kusa da shi haka ta yi ta sa hands free ya kike ya haƙuri ɗazu kaina ne ya ɗauki zafi ban neme ki ba yanzu haka mun sauka lafiya ina asibiti yanzu haka ita kuma ana kanta alhamdulillah na ji daɗi da na yi fushi ina ta neman layin ka yake shiga yi eh, shi ne na ce ki yi haƙuri ko amaryata dun na kosa a yi bikin nan in ringa ganin murmushin nan naki fa'iza ta sake kallon yayanta ya ɗaura fuska ta mau kabiru ya ci gaba da cewa na san in sha allahu salsabilu za ta samu sauki kafin bikinmu idan ma bata samu ba za a ɗaura idan ya so duk lokacin da na dawo sai ke tare ko ta ce in sha allahu za ta warke ta dawo da ƙafarta to allah ya sa amin yanzu wani asibitin kuke kuma a wace ƙasa no karki damu fatan ki kawai mu dawo lafiya ba na so gidanmu ko gidanku su sani kos kawai na ce an tura ni a ofis mu na wata biyu wata biyu kuma ta faɗa tare da miƙewa tsaye cikin damuwa ya yi salisu ya fisgo hannunta ta zauna yes na ɗabi hakan ne saboda ban san ranar da za mu dawo ba kila za mu iya fin hakan ma shi yasa amma ki damu aure ne za a daura mana kinji ki ci gaba da haƙurin nan naki da na san ki da shi to ta faɗa kamar za ta yi kuka ya shiga lallashinta da kalamai masu daɗi tashi ta yi ta yi ciki tsaki ya yi ya jingina da kujera bata fito bai bi bayanta ya ji har yanzu waya take tana kuka bata san yana kanta ba ya ji tana cewa wallahi rashin ka a kusa da ni zai iya haifan mun da damuwa da sake fashewa da kuka fa'iza kuka kike masa firgita ta yi har waya ta faɗi ƙasa ta tarwatse ta matsa da baya cikin tsoro hmm, har kuka kike masa kina roƙon yayi ya dawo rashinsa a kusa da ki zai haddasa miki babban matsala ko har kina iya gaya masa haka dama ke kika ce kina son su na sani sarai wallahi yaya ba ni na rufe man baki ina ji ba kika ce wa abokina ta sun koyar da kai tana son ɗaukar wayata tana tsoro ya su ta ja da baya takawa ya yi kace-kace da wayar tare da zara sim ɗin ya karya ta fashe da kuka amma a hankali ficewa yana cewa na raba ku daga yau tsohon munafiki kina ji ya ce sai nan da wata uku ko dama haka zai yi kafin ya dawo kin ga magana ta ta fito fili kenan go wulakanta ki zai yi kin ce sam to gashi Allah ya sa kin ji da kunnenki ya tafi mun da mata ba tare da izini na ba to sai in bar masu yarsu ba shi kenan ba sai me ni da na rufa masu asiri ma ya ja tsaki haka ya ta faɗa tana jin sa har ya ga jefe ta masallaci to bayan ta gama gyaran ta watsarwa ta yi sallah ta zauna zaman jira bai dawo ba sai tara da rabi ga tsoro ga yunwa ga damuwa duk ita kadai sai ta ji ɗin mota da sauri ta buɗe gate ya shigo da motarsa bayan ta rufe ta biyo bayan su shi da aliyawo ne sun shiga ta gaishe su ali ya murmushi ya ce a sarkin kuka ba kya gajiya da kuka ya yi salisu ya ce in dai kuka ne to wata ran hannu jini sai ta yi tunda ta ce auren kabiru take son yi to ba za ta gaji da yi ba ya ce in allah ya yarda ba za ta yi ba akwai alheri a cikin auren insha allah <laughs> ba za ta hango abin da nake hango mata ba a wannan auren ba don allah zai aure ta ba sai don ɗaukar fansa ya ce oho ashe dai kana son taka kanwar kake wulakanta kanwar wani to ga irin ta nan ai taurin kanka ya jawo maka son zuciya yanzu ko ka samu labarin kasar da ya fita da ita ban samu ba yaron nan yaushe ma yi kudin da har zai ja da ni har ya fita da ita wata uwa duniya duk ƙasan nan ba inda ake duba zuciya sai ya fitan min da mata ba da sani na ba ko da yake da sanin iyayensa ina ma son mu je yanzu gidan nasu mu tambayo inda suka kai ta ba na so su ga kamar ban damu da yansu ba har zancen ya kai kunnan abba in shiga tara ba uku ba ki ga abin ciki ci na miki sa ne a restaurant ni na cinawa bari mu je mu dawo ta miƙe cikin damuwa ta ce yaya anan zan kwana ya harare ta ya ce oho ta ce ina tsoro sosai ni ɗaya fa to dodon gidan ya cinye ki kafin mu dawo ko a ba haka za a yi ba ta sa gyalanta mu tafi tare in ya so sai ku dawo tare to ko kuma ka sauke ta a gidan mana tun da ba ita salsabilar no a nan za ta kwana za ta zauna har su dawo ba na so a san cewa ba ta gidan kaga zamanta a nan gidan za su yi zaton tare suke tashi mu je amma a mota za zauna har mu fito eh haka ne in ji aliya'u ya ce to ki ɗauki abincin ki ci a mota mana ko ba ki jin yunwa ne ina ji amma sai mun dawo to shikenan mu je bayan sun isa gidan aka rasa mai shiga ciki duk suna cikin fargaba mu daure kawai mu shiga laifi ne mun yi sai ban haƙuri da ƙasƙantar da kai mhm. to mu je to aini wannan auren zame min bala'i ba kaɗan ba ba ni da kwanciyar hankali ko kaɗan